ke dai idan kin yi sallah asuba maimakon ki zauna ki lazimi ki hailala da istin fari kuma ki nemi roƙo wajen ubangiji akan ki shi kenan sai ki kuma ki kwanta ai haramun ne in kai sallah asuba ka zauna kai lazimi ka kai har sai bakwai ta yi, sannan sai kuma ka kwanta haka ne amma sai ki tabbaci kamar kasa to malam gani ne ai gama maka komai da zan yi ko akwai abin da zan yi ni zan fita to dama ina da bayanin da zan yi da kai dan Allah magana ne zan yi akan Aisha 'yan matamu. ka gani malam ina son ka dinga saka ido akan yarinya na kuma kana dan bata shawarwari saboda gaskiya ni abubuwan da take ni ya ishe ni malam ka gani mutane suna gani in suka ji ni za a zaga yanzu in ta je ta lalace aka zo aka ce ni ce kaga ba zan ji daɗi ba malam ni da mun abin da zan gaya baka kenan malam dan Allah ka taimaka ba daɗi zan ji ba malam hawa kin sawa yarinyar nan kahon tsana a gidan nan shi kenan ba damar yarinyar nan Aisha ta sake a gidan nan gidan fa ubanta ne fa ba gidan uban wani bane shi kenan ko ba za ki zama to cewa ta yi abu in abun kirki ma ta yi sai ki canja shi ki mai da shi na sharri ta yi to billahi lazi la ilaha illa huwa to ga yamin hawa inda zan je in kai yarinyar nan ga yamin ke zan kai ta ba nan ba shikenan tsannar da zaki wa zaki shi na zaki da uwata ya dawo kanta kenan ina uwata take take eh ubangiji Allah ya baka haƙuri malam Allah ya huci zuciyarka Allah ya baka hakuri ni na wa shawara ne saboda kaga yanzu mutane suka je waje wallahi ni za a zaga in ta lalace ko kuma ta samu wata shine dai ne ga ya ba wani zancen shawara ba wannan ba shawara ba ce kawai dan in gaya miki har cewa ke ta lalace wato bukatar kenan ta lalace ta zama tantiriya kenan ta zama wace ya zama ta za ta shiga bariki zuciyarki ta yi farin ciki kenan hmm? ko wallahi ko dai ɗaya saboda ke hawa hawa billahi la ilaha illa huwa ta fita daga wannan idan nawa don in ga mata gaskiya ba zan yarda da wannan tsarin ba au au har ma kenan ta lalace ta zama tantiriya kenan ko wato bukatar ki ta lalace saboda ki Allah bai baki haihuwa ba a nan gidan ba ko ai ba za ki fidda rai ba ai haihuwa rabo ce ta ubangiji Au, bakan magana za ki gaya mu? Na ce bakan magana za ki gaya mu? Haba hawa, ni wannan abubuwan ba na bukatar su, billahi da ba na bukatar su, ba na bukatar irin wannan abun. Haka kai ki rika sa yarinyar nan tsohon tsana a cikin gidan nan, shi kenan ki hana ta tafiya shi sa yarinyar nan ga ta nan abinci ke bata amma kullum ramiya take kamar mai cutar haba